Ƙungiyar matasa Fulani makiyaya a Najeriya ta ce za ta ci gaba da ba gwamnatin tarayya goyon baya wajen bankaɗo ɓata gari a ƙasar in har hukumomi sun rika neman shawara daga harɗoɗin da ke shugabantar al'ummar Fulanin. A wani taron manema labarai da ƙungiyar matasan Fulani ta John da Jam ta kira a nan Jos, Shugaban kungiyar Alhaji Sa'idu Mai Kano ya fara ne da bayyana rashin jin daɗin kungiyar kan yadda ake fadawa rugagen Fulani da sunan hallaka 'yan ta'adda. Sai a zo a farma gidaje rugagen Fulani da suke zaune ba su san hawa ba ba su san sauka ba. A buɗe masu wuta sai a zo ana faɗa a gidajen rediyo an kashe yan ta'adda kaza. Ya kamata zauna da arɗoɗi ba inda babu arɗo. Za mu shiga jejin nan ku da kuke nan gaba ɗaya muna kiran ku ku ku tattara naku da naku ku ba mu wuri wato su sojojin ya kamata su gaya ma su al'umma sai su gaya ma al'umma ba wanda zai goya ma ta'addan shi baya saboda haka amma al'umman fulani adalci yanzu nan fadan su shugaban kasa ji a ware wasu kudade saboda biyan diya a jihohi guda bakwai ni ina ba da sawara a yi gaskiya a wurin biyan diyan nan a je a zauna da mutanen da abu ya safa a lissafe su in an kashe maka sanu ɗari kashe ɗari ne daidai mutanen anguwanku su sai da gaskiya ne ka je ka buɗe account number a tura maka taimakon da gwamnati ta niyan za ta maka amma na ga wa'insu daga cikin gabanin fulani suna nan suna kane kane suna sun su karbi kudaden nan wanda ma a wa'insu jihohi ma su suka haɗa baki da gwamnonin suka karbi cin hanshi suka ba da dama aka kori fulani yanzu da aka ji za a ba da wannan kuɗin suna nan suna kewayewa kamar angulaye wai a ba su wannan kuɗin suna da kungiya ko ina za su reba ma fulani to ina kira ga wannan kwamiti ya tabbata fa wannan kuɗin ba hakkin wani shugaba ne ya shi ba hakki wanda aka masu barna a basu Shugaban kungiyar matasan Fulani ta John de Jam a Najeriya kenan Alhaji Sa'idu Mai Kano. Shi ma shugaban kungiyar Fulani ta Miyatti Allah reshen karamar hukumar Basa a nan jihar Filato Umar Abdullahi Kare. ya kuma jaddada batun tabbatar da tallafin da gwamnatin tarayyar za ta ba makiyayan ya isa hannuwan waɗanda suka dace. To na farko abin da ya sa wannan rikicin baya kwanta yawancin laifin shugabanni ne idan sun karɓa kaya maimako su je su ba masu kayan ba za su ba su ba to su masu kaya kuma ba a ba su kayan su ba kaga kullum kullum in suna cikin haushi ne to ina kira ga gwamnatin tarayya a nemi su gabanni na kananan hukumomi su kawo masu sunaye wayannan mutane da aka kashe masu dabbobi aka kone masu gidaje sannan idan suka kawo wayannan sunaye su tabbata wannan mutumin kuma ya zo shi da kanshi ne ya zo da foton shi ga shi ga shanun shi da aka kashe sai a bashi kayan shi to wannan shine zai taimaka mana akan zaman lafiya ga fulani Najeriya dai na fama da matsalolin tsaro wanda ya damu akasarin al'ummomin kasar suke kuma neman mafita Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.